alaikum suna na zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa al'ummar jihar zamfara da sakkwato da kebbi da sauran jihohi ina jajanta muku saboda wannan cuta da ta bullo ta dan sankarau wadda gaskiya wannan cuta ta yi sanadiyar hasarar rayukan mutane da yawa da fatan allah ubangiji kamuna na saukin wannan cuta kuma allah ubangiji tsayar da ita haka saboda gaskiya musamman ma jihar zamfara wannan abun ya yi muni da haka mu tashi mu yi ta addu'a allah ya kawo mana sauƙin wannan lamari da wata waɗanda aka kwanci asibiti allah ubangiji ƙara ba su lahiya kuma hukunta da allah ya tsaye a daji allah ya ƙara ba da lahiya kuma wannan abubuwa babu abin da za a yi illa a ci gaba da addu'a da fata allah ubangiji sa wannan abu ya kawo ƙarshe mai magana shugaban ƙungiyar mu talaka na ƙasa zai duba laƙowa sabuwar birnin kebi jihar kebin tarayyar najeriya assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana activist muhammad lawal kusau da ke nan jihar zamfara hakikanin gaskiya har yanzu a jihar zamfara muna fama da matsalar a ɗan sankarau saboda haka ina ƙara kira ga hukumomi da su ƙara tashi tsaye wajen ganin cewar sun samar da magungunan da za su yi amfani da su domin yi wa mutane allurori da sauransu domin kawo ƙarshen wannan matsala ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta ɗan sankaro a jihar zamfara da ma faɗin najeriya baki ɗaya salamu alaikum mai magana activist muhammad lawal kusau sakatare na ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar zamfara Assalamu alaikum mai magana Sanusi Ladan Doka karamar hukumar mashi ta jihar katsina bisa la'akari da yadda damana ke karatarwa nake kira ga 'yan uwana matasa da matashi mai gunguma aikin noma domin noma hanya ce ta samar da arziki mai dorewa tare da abinci da yalwar abinci a cikin ƙasa ina fatar 'yan uwana matasa za mu tashi tsaye domin ganin mun ciyar da yankin magaba tare da samar wa kasar mu abinci mai dorewa na gode mai magana sanu ladan doka karamar hukumar mashi memba a ƙungiyar muryar talaka reshen assalamu alaikum sunana sadiq na nabage da yobe state zahirin gaskiya na saba ko alaka tsakanin abin da yake kawo cikas ga karatun matasa wajen neman ilimin boko bai rasa nasaba da abu guda uku na farko shine rashin tashi a cikin halin su kansu na an sa su a karatun tun suna yara wanda zai rasa su samun kishi za su tashi da kishin yin karatun boko don ba sakamakon ba su samu damar shiga tun suna yara ba a sa su ba wannan zai iya zama na ɗaya daga ciki ko ya zama laifin iyaye ko kuma ya zama wani dalili ya sa su kan iyayen ba za su iya saka yaransu a cikin makaranta din ba kamar idan uba ya tsinci kansa da yara da yawa da kuma yanayin ɗawainiya ta rike dangi ciyarwa rashin lafiya da sauransu kowace kila ma iya kasancewa da akwai shi ma yayan wayansu da yake rike da kansu sai ya kasance shi abubuwa na mai gida ɗin ya masa yawa in da abu da za a taimaka ga irin wani iyayen na tabbata da akwai su a cikin al'umma wanda yana da son ya kala ɗansa yana karatu din amma kuma yanayin rayuwa ya sa ba zai iya sa dan shi makaranta ba ya koma ya fita ya farauto abin da zai ciyar da yara da mahaifiyarsa da yan uwansa akan ya biya masa shi wajen karatu duba da yadda karatu a wasu wuraren ya zama shi ma sai an kashe wani kuɗi abin da ya shafi layin ɗawainiyar karatun yaro kuɗin makaranta uniform da sauransu wani lokaci kuma iyaye sukan jefa yaran su talla a cikin abin da ya yi don matsin rayuwa ya shiga yayan masu sukan zama su ma suna nema wani abu tula suna kawo a rike gida wannan yasa yaro tun ya karami bai shiga makaranta ba ko da daga baya in ya samu dama wacce zai yi yunkuri ya shiga to ba shi da kishi ba zai samu kishin yin abun ba sai ya ji kawai gwara shi mai sana'a ya samu gina family Assalamu alaikum biyoyi gaskiya jiya na ji daɗin wannan mahawar da kuka yi kuna ni ne sada daga nan maraɗi jamhuriyar ya zama gaskiya muna bukatar ire-iren wannan mahaurorin da kuke ku rika sanyo Nijar ciki wallahi Nijar nan sai a hankali saboda mu ba mu da damar magana ƙasa ta mu kasan yadda take abin da ga yana ga ana yi in kayi magana a kama kare amma ku ire-iren wannan mahaurorin da kuke irin su ne 'yan ƙasa za su rika samun dama suna sa bakin su har su su yi su gyara tunda ƙasar nan ta kowa ce ba ƙasa ba ce ta wanda ya ta mulki ce ta ce abin da ya ga dama shine yi kaga akwai kurakurai da yawa wanda muna ganin su ga suna amma babu dama ka daga baki kai magana amma kun ga kuna irin wannan muhawara irin wannan to fi sabilillahi daga haka nan ne za mu samu ma umma da tsiya a karkato demokrasiya ta gaskiya ta tabbata a kasar mu amma fi lillahi kasar mu akwai matsala babu demokrasiya ta yanzu ne tun daga ya abu kirkiri a ba daidai ba kuma an kai magana ka maka rihe ka ko wanda ya sai doka ba wanda ya sai maka maka kenan kaga ku da ke waje ku ne ke da yanci ku ke da yan jarida manya ku ke amurka ku ke kun yi karyan aji a kama ku a kenan ya kamata da Allah ku rika mu kokari kuna irin wannan muhawarorin wanda kuke yi wanda kamar jiya da muka gani akwai irin wannan eh, eh, tsarin mashirin nan da kuke na ciki da gaskiya wallahi akwai ire-iren wannan abubuwan nan cikin garin nan cikin nan kasar da wanda a tauye mutum ba yanda zai ba yanda zai kai kara kaga ire-iren shi ya kamata shi ma ku rika samu kuna kusowa kuna yin irin wannan shirin na kuna ciki da gaskiya wanda aka zalunci mutum ku bi mai haƙƙin shi wanda kuma wane ne abun ku tiryan kuna mai tambayoyi ha haƙin mutum ya hito ba Najeriya kawai kamata ku tsaya mu wannan Nijar da gaskiya mu ma mun ma ina da mun ma ina Najeriya matsala abin da zan ga muku da Allah da annabi ku taimaka kuma a ƙarshe dai ina muku godiya bisa kan wannan abubuwa wannan shiri na jiya da kuka saboda Allah Allah mun ji daɗin shi kun ga yanzu kun ga in kuka doka inda Najeriya ne wannan wannan abin na madakalar kuɗin nan da tuni yan majalisa sun kira shi wanda abin yana ta kai shi sun mai tambayoyi akan hakan amma mu kuna gani abin an mai da siyasa kasan mu siyasa ta bata duk abin da duk abin zalincin da mutum zai sai a karkata bangaren siyasa siyasa shi sai ta goyi bayan shi a ba a komi ba a komi ina fatan da Allah ku taimaka mu bisa kan wannan shirye-shiryen naku nagode ni ne na kusa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatahu 'yan gidan rediyon kuwa Hausa ko in ce gidan rediyon Amerika ina muku watan alheri. Ya kwana biyu ya aiki to muna mu goyon bayan ku haɗe da aikin da kuke yi muna biye da ku sau da kafa insha Allah. Mai magana dai Abubakar daga Accra Ghana insha Allah. fatan kunguna lafiya mai tambaya na nile sirajin lawan daga daura kamar immigration tsakanin kwangwalan da mai aduwa gaskiya suna takurawa mutane kuma dalili shine ne duk wanda yake bakin bodan nan yana zuwa asibiti Nijar kuma ana yi masa wannan allura a hannu in an kai yaro kamar daga sa'a na yanzu mai kimanin shekara 28 zuwa da tara duk wanda aka kai shi asibitin nan har zuwa yanzu sai an yi mishi allurar nan kuma ga su su 'yan najeriya ne ya za a yi su a tantance su ya ne za a yi me mafita a kan wannan lamarin saboda yadda immigration suke takura mutane da sun game allura sai a ga shi kawai ba a yi raba shi kawai dan Nijar ne ko ka fito da ayyukan na Najeriya ka gura musu su yadda ba ma sai ma dai su nemi su shi to nake tambaya a kan wannan da Allah menene mafitar abu Assalamu alaikum 'yan radio Amerika kuna lafiya goto madalla kun wani lafiya ya gari ya labarin duniya duk dai jama'a lafiya ko? To madalla muna ba ku gaisuwa dare da rana ku ba su gaisuwa duka abokan ayyukanku. E gaskiya kuna kokari Allah ya biya ku. Sunana Suleiman Abubakar mazaunin Fakisko, Yobe State da ke tarayyar Najeriya. ni abin da na kasa sani a cikin wannan sabon gwamnati shine batun ma'aikata da aka diba na 'yan fawa da suka wanda ke jiran second batch kenan to har yanzu mun ji shiru wanda aka ce za a ɗiba daga bayan mutum dubu ɗari uku da hamsin so shin ya wannan labarin ne ko an manta da mu ne gaba ɗaya जन्म